الرحمن ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السبوك صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna wa Allah madaukin sarki godiya mai komi mai kowa wanda ya kaddara dawowanmu da ci gaba da wannan karatu bayan yankewar karatu na wajen kwana biyu ko uku babu shakka wannan ya faru saboda zuwa ta'aziyata babban malami mujahidi wanda Allah ya kaddare shi da dagewa akan hanyar addini da karantar da al'umma wanda dole musulmi ta fa'idanta da Sheikh Said Hassan Jengel Allah shi wa malan rahama Allah shi yahe mishi Allah ya sa ya huta wanda babu shakka joyayi na rashin wannan bawan Allah duk wani mai addini ya shiga cikin wannan joyayi ka ga maganganu ta kafaifai daban-daban babu shakka dole a jinjina masa dauki Allah shi mishi rahama kuma ga abin da ya faru ga shugaban jisar malamai ta ƙasa bai ƙasa ya yi tafiya domin karɓa wata gayyata ta rabin su alamar islami wadda aka yi musu a saudiya amma malam na bisa hanyar dawowa ta yau muna roƙon allah yi da shi gida lafiya kuma allah ya ba shi wannan rashi domin kowa a gaba ko ɗaki yana da ƙuriya babu shakka dole na a samu damuwa yasa aka samu lokaci aka aje karatu don ganin wannan zurayi na al'umma da kuma yawan gaisuwa da aka tabugo mana da sauransu muna roƙon Allah shi yawa malan rahama Allah sa ya huta Allah zama ga shi da iyalinsa ko kuma Allah sa ta mu kyau mun kwana a cikin wannan sura sura ta duri aya ta 24 wannan shahi na 638 na ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم yana kekewayawa gare su lilhidimatu don hidima gilmanun yara ƙanana za su ci gaba da kewayawa ga 'yan aljanna domin ba su abubuwan da suke bukata a riƙa bayi waɗannan gilmanun da ake magana lahum nasuna ka'annahum kamar su husnan wajen kyau wadda dabatan wajen lu'ulu'ina makanun li'annahu fiha ahsan min domin ciki ya hikawo fi gairi ya daga wani ta to nan an ce ka'annahum gilmanu ko ba haka ba to gilmanun lahum ka'annahum lu'lu makanun to ya an ce gilmanun na kuma aka ce musu kamar lu'lu kuma lu'lu wanda a cikin kumba to sai ka dauka ka ce to su ko waɗanda waɗannan kawa hidima su ko kamar mai suke mun gane karatu in ya zan su kamar gilmanun na waɗanda yake ka ce musu kamar lu'ulu'i suke makanun to za ka nal gilmanu ka zalika to ba kai wal mahdumu waɗanda ake wa hidima to su kaka suke su ku kalkamari don yan aljanna ba su da misalin kyawu sai dai in kaga su Allah ba mu aljanna نعم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم ساشن سيهو سكنتو على بعض مثل ساشن يتساءلوا سنة تنبيه دولا فاتو على الجنة يعني على الجنة ساشن ذاتو سكنتو دولا سنة تنبيه دولا yas'alu ba'dhum ba'dha amma kanu alayhi sashi na tambayar sashi ga abin sun kasance a kansa wa ma wasalu ilayhi ga abin sun kasalu zuwa gare shi wagga tambaya hotel zuzan wa atirafa bin ni'mati tambaya ta ta jin dadi da hulci da ni'imar da Allah ya gare su wani yaya ka gani kai wani ai mun kuru Allah ya yi mana arziki ba mu ta lalabiya ba wani kaka kai wani mun yi karo da nema ana tambayin suna ana raha Allah ka sada mu qalu qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin Kalu sai sun kace ima'an ila illatil wasuli sun fada suna nune zuwa ga dalilin saduwa inna kunna qab ay mu mun zamo gabanin mu mutu mu zo lahira gabanin shiga aljanna fi ahlina muna cikin iyalanmu fi duniya cikin duniya mushfiqina muna mahajin tsoron azabar Allah haibina min azabillahi muna jin tsoron azabar Allah to dalilin haka muna taka tsantsan saboda mun san akwai abin da ake to ci gaba فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله في الله يبيوا علينا غريم بالمغفرة الغفرة ووقانا الله كايم معنى يتقريم عذاب السموم عذاب من شغا فقاش duk jikin mutum ko ina na da gashi ko wani gashi yana da kafa wannan azaba tana shiga cikin kawar gashi ai annar wuta lidukhuli hafil masani don tana shiga cikin kawar gashi wa qalu a aidan kuma sun faɗa suna ba su ne ne kuma na'am inna kunna min qablu nad'u innahu innahu huwal barrur rahim suka ce to ai wannan sakamako da Allah ya yi muna inna kunna min qablu mun zabo gabanin haka aifi duna duniya na da na bauta ai na abudu muna bauta mai muwahhidi na muna masu bare ta Allah ku ka ko san shi ubangiji bil kasar ba wa in kana ta alilan ma'ana wa qur'a bil fathi alilan lafzan huwa al baru ai shi Allah mai barana wa ake ce mai mubarra muqsinun sadiqin fi wa'di duk wanda an mai kyautatawa mai gaskiya ga alƙawalinsa to Allah a gaba Allah shi ne mai mubarra mai kyautatawa mai gaskiya cikin wa'adinsa arrahimu mai jinƙai azimun rahamat mai girma rahama Allah kamar rahamarka hmm, to ci gaba فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون بعد ذكر جزاء المنكرين بايا أنبتن سكمكم ماسو مسولي وقوي العذاب التي تعذاب في يوم القيامة رانا القيامة وذكر يا أبا جزاء المتقين سكمكم واجه طورون الله أمر تعالى نبيه الله أمتو الله أمتو منظنسا an yi takaddama fi tazkir ya gabata ga wa'azi da tunatarwa wal wa'azi da wa'azi fa qala fa zakir ka dawama akan tunatarwa ay dum ala tafkiri ala tafkir mushrikina ya gaya ne Muhammadu ka dawama akan gargadi ga mushrikai kana yi musu tuna tunatar da su wala tarji anhu ka dawo li yanzu li qawlihi zaman su laka gare ka kahilun boka aw majnun kuma hukaci wannan magana ka ta halaka mutu wa'azi ma an ce ne mata rabbi kai baka zama uba ne ko ubangijin ka da ji suwa gare ka na qur'ani ai bi amihi alayka baka zama da kahirin boka ba abaru ma wala majnun baka zama wakati ma ruhu alayhi ai kai ba boka bane kai ba mahaukaci bane na'am am yaquluna sha'irun natarabbi يلبس به ريب المنون to am ma'ana am ya kuno suna cewa huwa sha'iru shi annabi sallallahu alaihi wasallam homo wasina na tarabasu bihi raiba manun muna saurare gare shi wato musibbun zamani na mutuwa lokaci ya zo shi halaka a huta hawadu sudahar musulmin zamani wa ya halik shahalaka gari kamar wani min shawara ina mawaka wa kinan manun maqulina na man mannafu? wato kenan ya mutu a kace shi a hunta mannahu idza kana abu to nan abin da yake ciki sun zaula daru nadawa gidan shawara ƙuraishawa sun zauna su duka gidan shawara kowa ya kawo shawara wadda za a yi da anai muhammadu don a huta wanga ce ai kaza wanga ce ai kaza rayuka sun kai yawa har wani daga cikin ya ce kai ku bari na tarabbasu bihi raibul manun za mu saurari ƙarshen lokaci na abin nan yadda mawaƙa sun ka halaka shi ma shi halaka wace a a bar wannan magana ka isa sai sun ka sun kawace suna hitowa sai ga ta gida zane mamadu ta ga abin sun haƙulla kuma ga abin da amma aza don haka wanda ka sauraren halakar wani to yana yiwa tashi ta riga ko ba haka ba don haka bayan sun yi wannan sai Allah malawakin sarki ya ce ma annabi قل تربصوا فإني معكم من المتربصين قل كشي تربصوا كي كوي سوراري نهلاكي هلكا تامتواتا فإني من المتربصين معكم نيما إلا تكن ما هو علي تارى القوى مين أنا يكي علي هلاككم هلككم wa uzibu bi sayhi yawm badar an koyi musu azaba da takobi ranar badar waɗanga duka mafi yawan su can aka kashe su wa tarabbusu huwa al-intizaru shi ake cewa tarabbus wani daga cikin abin da yake cewa wa man haba al mani yad yalqaha wa law raba as sama'i bisullami wato kaga maniya abin da ake mai mutuwa raibal manu sai su ga suka amfani da shi da hawari su jahali in wani abubuwa suka zo sai su faru sai shi kenan to ci gaba أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طابون أم تأمرهم أحلامهم كوكو هم كل سكي أمر لنسو جمع هل من جمعنا أبنا هنكلي بكسر عناتو هنكلي ولا قل هنكلي ai uhum masu hankalin su bi haza da wannan sun suka mutu su yi haka ai qauluhum sahiru cewa annabi dan sirina wa kahinun na, wa sha'iru mawaqina wa majnunun na. ai la ta'murun bi zalika an kullan su ko masu hankalin su su mutu su haka ba am ma'ana am nan bal hum su qaumun mutana da gura ya tsallaka iyaka da ina da da ididancin saurinka ya musu yawa Allah tsari ni to ci gaba am yaquluna taqawwala bal la yu'minun am bari wannan magana ya kulu suna cewa taqawwala manzo Allah shi ya kaci Qur'ani ya talaka al-Qur'an shi ya kaci Qur'ani ba daga Allah yake ba bal ba haka ba layu yu'minun ba su imani istikbarun nan girman kai fa in qalu in sun ci in talaqahu annabi shi ya kaji qur'ani a hadin sun wani haka to ci gaba falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin to tu su zo bi hadisin da wata magana wani domi yi kutalaq wanda haƙaƙawa misali a in kanu sadiqina fi qawlihim in sun zama su gaskiya na cikin maganarsu ai su larabawa na masu fasaha to in sun ji annabi kaji qur'ani to sun zo da nasu kaga wannan magana an gama da su an ka sun ka ka to ci gaba am khulqu min ghayri shay'in am hum al khaliqun am khulqu ko ko da an halice su na min ghayri shay'in ba wani abin da halice haka dai sun hakan su ai babu khaliq wani mahalicci an humul khaliquna ko ko su sun ka an sun kanun su wala yuqalu al makhluqu bi ghairi khaliqin wanda an mahluqi bai ya hankalta in ba wanda ya halice shi wala ma'dumun ya khaliq kuma wanda babu bai ya halittawa wala budda lahum min khaliqin ba makawa suna da wanda ya halice su wane ne huwa Allahu al-wahid shine Allah makalaici walima la yuwahiduna hudami ba su kare tashi wa yu'minuna fi imani bi rasulillahi manzon sa kitabi tahansa rashin hankali ya kai rashin hankali Allah karim to ci gaba am khalaqa samawati wal ard bal la yuqilun to saba dai da kaka gani akwai wanda halitta ta haka nan kasa ko wanda halitta ta to abin tambaya nan in sun ce haka am khalaqus samawati wal ardi su sun ka halitta samai da kasa wala yaqdu ala ma illa Allah ba wanda Allah yi ku ga halitta sai ba Allah ba al khaliq ma halici wala mala ya buduna dan ba su bauta bishi bal ba haka ba la yu'minuna bi ba su imani da shi wa illa in ku suna imani da amalu da sun imani bi nabi da annabi ne mun gane karatun ka dauke gaba am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun an am indahum boko suna da su wadannan mutane haza'in rabbika gun su take tasbutun ubangijinka min al-nubuwa na annabta wa rizqi da arziki ga lima da sun shi su ka raba annabta wa ya kusu su keɓance man sha'u wanda sun kaso bai ma sha'u abin da sun kaso an humul masai ɗin koko su masu tilastawa na wa ya ƙwararwa bisini mutasalliduna aljabbaruna masu tilastawa wa fi'luhu saynara wa mithluhu baynara wa baykara ay afsada to mutane أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين تولان an bata duk hujjojinsu da dalilai na hankali yanzu kuma za a yi nuni zuwa ga su bisa ga fuskar janci amurahun sulamu ko suna tsani marka ila sama wanda ake hawa zuwa sama yastami'una bihi su sauraro cikin sama a alaihi bisa gare shi wannan tsanin kalamul mala'ika magana mala'iku hatta yumkinu hayyu gare su munaza'at nabi jaya da manzon Allah da za a min da su in da au zalika in su yi da au wannan to falyatu muslimuhum wanda yake ya sauraro to yazo da abin da ya sauraro ai mudda in isma alaihi yazo bisul da hujja bayanan bayananna da hujja wa na بهجة لهجة بينة بيننا وعدة بيننا ورشري هذا الرعب بزعمها أن الملائكة manatun الله yana daga cikin nau'in irin wannan wannan shibhi na cewa mala'iku ɗiyan Allah na ƙala ta'ala am lahul banatu wa lakumul banun shin kula cewa Allah shi ya mata da za a nuku mulariya ku wa lakumul banun ku Allah ya maza تعالى الله أما زعمتم الله يا دو كقابل لكم كليا الله بيد يا يا بليه زنجي أدى ما تفو أدى مزا نعم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون تنشي أدى جنجي لأك يا مسؤال تسألهم أجرا كوكا اللي بكاتا بيسل هذا سوى واحد الرقي في أنبياتا alama je ta hunbi duka abin da ka zo musu da shi min addini addini hum musaluna ya koyi ya nauyi gare su min magaran biyan kakkare gurmu zalika biyan wannan wala yaslimu da sun tuki ba da waya aw wa an yalgamahum gurmu zalika don ka alizin ta su ba da wannan tara ko ku saboda haka na na'am am indahumul ghaib fahum yak yaktubun am indahum al-ghaibu kuku akwai gaibi kun sa ilmu sanin gaibi wa ma yaktubun al-hali suna rubutun galika wannan hatta yumkinu hayyu gare su munazata nabi dayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil ba'ath a cikin tashin al-qiyama wa umur al-akhir da al-lahira hisamin dariya su shin ko suna da wani ilimin gaibi na an ke ba shi surshi na'am am yuriduna kaida فالذين كفروا هم المكيدون أم يريدون كيدا كوكو سورة لهم باكي سيبك دكي ليهو لكوك دوسها هلكاكا في دار الندوى جدا شعر سنك زونا وهذا من الأكبار بالغيب وانا هنا تسكنبار لأبادي الأباد فإن السورة مكية وانا سورة بمكة وذلك الكيد وانا ماكي كان وقوه ليلة الهجرة ran da an kai daraja manzon Allah zai hijira wannan daren ran da an kai wannan mata ce to amma ga sura ta ba labarin tun kai lokaci bai kai ba wallazina kabaru wannan sun kai kafirci humul makin su ne za a rinjaya aka makincin su magalubuna mulakuna za a rinje za a halaka su fa wadhullahu Allah tsare manzon Allah minhum gare su summa ahlakahum bi badari sannan Allah ya halaka su duka abada Allah ya kare ko ci gaba Amlaun gilahu lairallah, subhana Allah amma yushrikun. Amlawar ila ungu suna da wani abin bauta ga Abdullahi wanda ba Allah ba. Suna da shi. Tsofaffi baha nallaki, ya tabbata mu Amma yashuri kuna bihi ga abin su ke shirki da shi. من الآلهة أنا أبا نابا بمبوتا والإزهوان بأم في مواضعها للتقبيه والتوبيخ نعم وإن يروا كسفا من السماء سافطا يقولوا يقولوا سحاب مركوم وإن يروا كسفا يصنع قول بمبري ba'aban wani bambare min sama'i na sama sagare ya falo alaihim gare su kama qalu kamar suka cewa aw ta sai da sama ko ko sama ta falo kama za amta kamar da kace alaina gare mu kisban banbari!" ai ta ta'ziban bi azaba lahum gare su yaqulu sai ce haza wannan wa girgije girgijina markumu wanda wani ta hawan wani mutarakimun wanda wannan hawan wani ya dabara na tawibi za mu sha ruwa da shi Aka suka cewa sun ga girgijen azaba sai ta ayu yan wana ci gaba فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم كبسوا حتى يلاقوا su game da mu'minin su allazi wanda yake cikin su akuna ake matar da su ya mutu suke mutuwa na'am يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني ران دبا وداتروا بدل من يومهم anhum gabanin su kaiduhum ma kibdun shay'an komai wala min yusunu ba taimakon su yumna una ba ana sun azabin daga azaba fil akhirati lahira na'am وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا للي ياسامك أسك ذالنش بكفر لكافرتين عذابا عذابا دون ذلك وبايا وقت دنيا kauna mutum gabanin mutuwarsu uzibu bil ju'i ayi musu azaba da yunwa wal qahdi da fari saba sai shekara bakwai wa bil qatl da kashi yau madan ranar badar walakin akasarum sai dai mai yawan mahi yawan su la ya'lamuna anna al azaba yazil bihim ba sa azaba na gida musu ba Allah tsare mu ci gaba واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر كيو كيو هنقولي لحكم ربك كوتو وبنجنكا بهم حالهم لثورة رامسو ولا يجيك سلوكالك أجنك شيكونشي fayan naka bi na kai kana ga maganan mu bi mar'amin na ga magana ta mu na raka muna ganin ka haka hafazaka muna tsare ka wasa bi ka tudanya da tasbihi mun tafi san kana mun tudanya da hamdu rabbika gode ma ubangijin ka ay lazbihu ga tsare ki ubangijin ka wa hamidu ka gode mishi Ai kul ka ce subhanallahi algiya tabbata ma Allah wa bi hamdihi da gode mishi hina ta kuma lokacin da ka tashi min manaka da waccin ka aw majalisa koko da kaurin zaman ka ruwaya an ruwaito an asim daga asim bin humaydin qala ya ce sa'altu aisha na kan bai sai da aisha bi ayi shay'in kana yaftati wa rasulullah sallallahu alaihi wasallama dami manzon Allah ke budawa idan ya tahi daga bacci idan sai kazan ya halka min nabi kwanansa qala tace sa'alta ni ka tambaye an shay'in ga abu ma sa'alani anhu ahadun qablaka ba wani mutum gudan da ya tambaye ni shi gabaninka kana annabi ya zamo za kama idan ya tayi daga bacci kabbar ashara kina kabbara goma Allahu akbar Allahu akbar su goma wa hamidallah ina gode ma Allah ashara alhamdulillah alhamdulillah wa sabaha ashara tilmi goma subhanallah subhanallah subhanallah wa halal ashara tahlili ashara goma la ilaha illallah la ilaha illallah واستغفر عشر عين استغفار يقوم استغفر الله استغفر الله وقال اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني وعافني وكان يتعوذ من ذيك المقام يوم القيامة هذا في داعشة تتشكينا من قال الله صلى الله عليه وسلم بايوان عشان كبر مري قوم يا تحميد يقوم يا تنفيه يقوم يا تحليل يقوم يا استغفار يقوم sannan ce Allah ka gafarta mini Allah ka jiƙe na Allah ka shirya ni Allah ka asukita ni Allah ka bani lahiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana neman tsari daga mummunan kuncin wurin tsayuwa ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam kenan fa Allah ya mana magani a harjahu abu dawud da wannan sa'i imam abu dawud da nasa'i shi da wannan hadisi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا wanda ya zauna ga wurin zama na jama'a bayan ya zauna ga wurin zama faka so da fihe lagaduhu sai abubuwan da aka a kawo wannan a faɗa a kawo wannan a faɗa ko lice kace yayi yawa ko ko yawan dumi yayi yawa an ka gama za a tashi To wannan da zai tashi faƙara sai ce ƙabla an ya ƙuma gabani ya tashi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kana kafaratan lima bainahuma wato ya zan kafara ga abin da zakkuwa ce daga wurin da zauna kamin shi tashi duk abin da an ka samu na Allah ya yahe shi in dai ba zarafin wannan an ka ci ba ko mutuncin wani wa fi riwayatin kana kafaratan lahu ya zan kafara gare ga majalisi ne don haka yana da kyau mai da hankali Allah ka taimake mu ya ci gaba idbaran nujum to wa min al الليل daga dare kuma wasa biyu kai tasbih gare shi hakikata da daddare ka tashi kai tasbih sannan kai sallolin nafila aidan wani dabarin nujum da bayan tauraru sun abin nan sun tahi magarun ai an tsiba gurubiha sabiu kai tasbih ga Allah aidan kuma aw salli ku kai salla fi awwali a cikin farko wato kalma ta farko mai wannan laye fasa bihu wato kenan isha'i ne magarba isha'i wa min al-layli fasa bihu kenan magarba isha'i yi, bi sani wa dabarin nujum da tafsirin na biyu alfajar sallar su subahi Allah ganar da mu wannan sura ta duhur ta kare sai suratul najm makiya na'am بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى سورة النجم مكية وانا سورة على سنة وانا ترمام على مغانا توراب مكة تجدا هي إذن تاني وستون آية تنا لآية جودة ستين آية ستين دبكين موضوعها الرئيسي تنزيه الرسول وسؤال تكي كانت كرنتوا وان اجا غبا الله سيو منزو صلى الله عليه وسلم اما لا يليق به ابن bai kamata da shi wai zaka shirku da kuma tabbatar gaskiyar manzon Allah yadda wata a cikin kira ila tauhid zuwa ga ta Allah wa anna ghayra al-islam khurafat kuma cewa abinda ba musulunci ba ƙarare na muktari awa wadda haƙaƙa min ahliya ga masu ita duk abinda ba musulunci to karya ne kuma kakaka bismillahir rahmanir rahim suratul najmi eh, wa wan najmi idha hawa Allah na rantsuwa da tauraro lokacin da ya surmuyo zuwa faduwarsa aya kasama Allahu bin najmi Allah ya ranke da tauraro waqata hawiyi lokacin surmuyo. wa dai li'annahu idza kana fi wasi sama domin shi tauraro in ya zo tsakiyar sama ya kunu ba'ida min al yana zama nesa da ƙasa la ya tadi bihi sari mai tiyar darbe shiriwa da shi in yana sama to wanda a ƙasa yana tiyar darbe shiriwa da shi bai gane hanya don shi la'annahu la ya alamu bihi mashriqu min al-min al-maghrib dan bai ga mai gabas balle ya mar taurawo wal junubu min al-shimal bai ga da kudu da arewa wai za na zala an wasu sama amma in tauraro ya jido daga tsakiyar sama ta bayyana bin zulihi janibar maghrib min al yana bayyana da jido wasa gihen abin nan yamma da gihen gabas wal junub min shimal da kuma kudu da arewa don haka Allah ya rantsuwa da wannan to rantsuwar da Allah yake yi da wannan tauraro yake ni ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم ما ابوكم ببace ba Muhammadu alaihi Muhammadu alaihi salatu wassalam anil hidayat gaban shiriya wa ma kun bai bai cudanya da wato halaka bata ba ma la basal gani abinda ya cudanya da abin nan wauta ta bata wa huwa jahil shine wa jahilci min itiqadin fasil ne itiqadin batacci annabi sallallahu alaihi wasallam ko guda bai haɗu da shi kuma bai haɗu da shi na'am ma yanbiqu 'anil hawa duka abinda annabi Muhammad ya faɗa gaskiya na duk ma yanbiqu bima yatikum bihi annabi bai hurci da abinda ya zo muku da shi anil hawa daga son rai hawa nafsi son ransa komai ya faɗi sakon Allah na'am Abin da annabi ya faɗi in huwa ma'ana in inna ma huwa da zamu ba, in la sai waha yi yuha ile da aka yi waha yi zuwa gari shi, wa karanta da shi. Allaba hu shadidul kowa. Shadidul kowa mai tsananin ƙarhi allama hu iya Malakun mala’iki shadidul kowa mai tsananin ƙarhi allama hu sanar shi iya shi. Mhm. Zumirratin fastawa. Zumirratin ma'abuci ƙarfi, kowatin ƙarfi wacce da tsanani, an mazanin ko magana hasanin mai kyau, aljibri shi ne jibiru alaihi salamu. Wal ma'ana, an nalmalgar lai mala'iki Allah ziyatin nabi wanda ke zama zan Allah bil wahayi da wahayi, ko jibiru shi da jibiru shedidin kwamin tsanin ƙarfi. La ya sadi wa shaidanu an yi ƙabilahu, bai da damar shi jibiru. hatta ya badala hayya canza ma arsalahu Allah bi abinda Allah ya kushe shi ila nabi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka fastawa ya daidaita ay istakar ya daidaita wala ma'anna ya nutsu inda tabligil wahayi kun i da wahayi lin nabi ga manzon Allah ga ƙarhi ga daidaituwa wurin ba da wahayi sannan kuma وهو بالأفق الأعلى وهو شي ملائكة جبريل بالأفق جلا كساسني على علامة الوقع أوكي الشمس واتو ساسني رانا أي عندما لا يقوم كل ورانا على سورة أكن سورة haka ya zo a kan surarsa allati kulika alaiha wadda an kalice shi kanta fara'ahu annabi annabi ya ga jibril sallallahu alaihi wasallam wa kana bi hira yana kogon hira arsar da al'uka ya danne dukkan sasani ko ina su shi mala'ika juri da kenan ila al-maghrib har zuwa mahadin rana annabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja sai yato magashiyan alaihi an an so madashi shi wa kana qarsa alahu annabi ya zan yaro ki jibrilu an yuri hu nafsa ya gwada mai kai ne ala suwar ta kan surarsa allati alaiha da ake kanta wa adahu ya bai alƙawali fana zara jibilu jibilu ya sauka da gari shi fi surat adam a cikin surat dan adam na'am summa dana fatadalla summa dana sannan ya kusanto karuba min kusanto gare shi fatadalla ya kara gwamata zadal qurba ya kara kusanta فكان قاب قوسين أو أدنى Fakana Minu ya zama ga annabi sallallahu alaihi wasallama aba qadar gurgudan qausaini bakkuna du zira'ain bi zira'i biyu, wal qausu az-zira'u wa su zira'i sai nan yuqasu bi ana ana kiyasi da shi kullu shay ko na abu wato kenan wa kana ya zamo law ra'ahu ahadukum la qala miqdaruhu qausain aw adana sai ya shahi wurin mun karatun fakana laura ahu ahadun ahadukum laqala bi idaruhu qausaini aw adam hmm. shina yake wa kana qaba qausaini aw adana to laura ahu ahadun ke da yan ya ganai da ya ce gurgudan baka biyu ko abin da kusa ga baka shi zira'aini wal qausu az-zira'u yuqasu bihi kulle shai, wa lokacin lughatu ba'd al-hijaziyyin wannan lokaci ta sashe hijazawa huwa qawlu sa'id ibn jubair wa ada'u wa ghayrihima kuma shi an magana sa'id ibn jubair da ada'u da wasu su aw adna min zalika hatta afaqa ha nabi sallallahu alaihi wasallam ya halka wa sakana rauhu tsurulai gusa wa arafahu ya san shi haqqa ma'rifa haqiqatan sani hatta la yasibu habbi rikita bihi da shi gairu wani ne inda hukunsa bil wa'i da wahayi annabi ya ga jibril kuma ya gane shi na kuma da ma shi ne dan sako da ake aiko mishi na'am fa auha ila abdihi ma auha fa auha ta'ala Allah ya aiko ila abdi zuwa ga bawa na jibril ma auha abinda jibril ya zo da shi na wahayi ila nabi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولم يذكر الموحى توهيما لشأنه ba a mace shi muha ba domin guwa ba bawa ga sha'aninsa huwa jami'u a hakamu shari'a ba shi na an ka aiko da shi ba to dukkanin hukumce-hukumcen shari'a idan makasur da manuwa huna nan bayanu an na kulla ma a kabar bihi na biyu abinda annabi ba labari shi salalai salama sidikun haƙun abin gaskatawa na na gaskiya kuma haƙun gaskiya na li'annan nabi don annabi sallallahu alaihi wasallam a arafa jibril ya san ne ma'arifatan ta ma sani cikakki bi suratu cikin surarsa alhaqiqa ta haqiqa ya ta haqiqa alasaliya ta asali wa bi suwari lati kana ya fiya kuma ya san shi cikin surorin da yake zo mai cikin ta wa anna jibril qawiyyun jibril mai karhi na wa zumir rati ma abuci karhi wa karamatin da karama inda la Allah la yaglibuhu shay'un ba abin da ke rinjayarsa wala yakrihu bihi shay'an kuma shay'an bai kamala da shi ala alal iblagi al alwahi wahi bayyana Allah ta'ala Allah ya bayyana wa bayyan nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kama huwa kama yadda yake biduna tabdilin aw tagayyur babu tanzawa babu jirkitawa li yakuna al-mursal ilayhim dan wadanda an ka aiko zuwa gare su mutane zamo ala siqatin bisa ga aminci annal ladhi ja'ahum bihi rasulu lalle abinda manzo zo musu da shi mil ahkam na hukunce hukunce huwa dinul haqqi adinin gaskiya na allazi amarahum rabbuhum wanda ubangiji su umurce su an yumuri bi su imani wa hadha aidan yadullu wannan yana gwadi ala anna jibril alayhi salam la ya'rifu nuha bihi qabla qabla nuzuli shi ma abinda aka ce sai ka kai bai san shi ba sai ya jido jama'a wannan tare da kowa waya ji waya tsaya amaman nabi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ziyaratu litawsiq don qalan amintuwa bihi sun ba da usulul wahayi sannan bayan ya yi da wahayi ga manzon Allah ya sadar da wahayi gare shi din nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ja'alu Allah shi ko Allah sai ya sanya min bayyane dai gaban manzon Allah wa min kalbi da bayan manzon Allah rasa da mala'iku yan tsaro an fada mai abin da zai iso ma al'umma to sannan a sa mala'iku gaba gare a sa mala'iku baya gare shi hatta ibnu qulul la sai ya yi shi ga mutane saliman lahiya mun ji wa da wahayin gaisu kai Allah ya muke mu ya gaba ma kadhaba al-fuad ma ra'a summa bayyana ta'ala anna nabi sallallahu alaihi wasallam muntabihu annabi walkake na bi jami'a halati ga dukkan halayensa la tahayyul alaihi shay'un ba abin da ke kurukuru ga manzon Allah hissan aw ma'an fi gairi hakikati ba ga hakikatin sa ba wala yatawhamu fi wa bi kun bai kuma wahami wajen fahimta shi faƙala ma ka gabar ba'ad zuciya zuciyar manzon Allah ba ta karyata ba bi takfiyo ko da shi tashbihi an kara alfa'ar zuciya ba ta yi musu ba wa adan nabi zuciyar manzon Allah mara abin ta gani Mara ra'a abin da gani ya gani min surati jibril na surati jibril ay lam yukhalihu fa adu zuciya ta bai saba ma ainihin ta ba fil basari gani wal irfan da sani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fala Shi ne zuciyarsa ta gani ne idanun suna gani gani ne kuma ya sani na'am afatumarunahu ala ma yara wanda ya ga abu ya kwadi bai kamata ya mai jayayya ba shi wanda kuna gardama da shi nuna kuna jayayya da shi wa tagalubuna kuna son ku jaye shi alama ya ta sami da ya gani da ainihi da ya ramne wa an kamala ta ku ba gani shi ba eh sai amr jibril a cikin al'amarin jibril wa shughulul wahyi sha'anin wahyi akwai mai kita manzon Allah shi ya abin da shi ya faɗa ba abin da shi ya sa abin da to kaka za ka gitawa ولقد ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل على صورتي أكن صورة نزلة شوي أخرى wani. wa kana hadhihi almarra ya ga wannan shudi ba da munsarifi bayan juwa tai ba da munsarifatin bayan juwa min makalin mukalama lokacin da annabi ya yi isra'i ya yi iraji suna tare da mala'ika jibril ya dauke daga nan makka tare da buraka sun tahi ya zo kudus ya darme burakan nan inda zobel da annaba ke mai abin nan nasu dabbasu nan kusa ga sahara wata kusa ga sama to ya annabi sallallahu alaihi wasallama sun kai nan sun ka taka sun kai sun kai mi'raji annabi sallallahu alaihi wasallama duk dai sama ta farko ta biyu ta uku ta hudu duk daga hadisi an je da an kai maraba da shi to wata da an ka zo inda za su na saman bakwai jibril an ce an kai bakin magana tukewa sai jibril ce to ni ga yan inda ka tsayawa sai ce to ni wace kai da nan gida sai kan isa ya wuce to bayan sun yi magana da ubangiji allazi hurila alaihi fi hamsar min Salatu ham wanda an kafar kafarlanto ma annabi sallallahu alaihi wasallam salloli biyar to wannan ma ta wajaha lokacin da annabi ya juyo nazila yana bai jida ra'a jibril ya ga jibril wa zalika laylatul mi'raj wannan shine daren mi'raj ran ne ya ga jibril bisa ga sifa kai jama'a inda عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى أقوم بقى يقول لما أسرى بلوكة الأنقى إسرائيل أقوم بقى يقول خذونا يا طيع شيء زي سيوتي في السماوات أتكين سماوات وهي شجرة النبكي إتيا مقريا أن يمين العرش دابق العرش la ta tajawazu ha ahadun ba wanda ke tsallaka wannan wurin ahadun daya min malaika cikin malaiku gare da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da isa hakuriya kai majira ya kai majira ya azu to ka salamu da sirrin mun kawo inda na su ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro na karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a nigeria wanda a shekha turaman isa jega shugaban masa malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz nabiru abdullahi jega muna rukun allah saka musu malam da alkhairi allah ba mu ikon aiki da abun da ake karantar da mu kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan yace assalamu alaikum malam shi ne ya samu kansa cikin wani yanayi har ya kai ga bai salloli guda biyar na yini ba yace to yanzu idan zai ranka su zai fara da wadda ake cikin lokacinta ne ko sai ya fara da ranka wayancan a shi su bahin hmm. sannan shi azhar shi la'asar shi magariba sannan shi shayi shi yau su bahin da bai yi ba sannan shi a zahar bai ta ba shi la'asar bai ta tartibi zai eh, to abinda yake magana shi ne zai fara wadda ake cikin lokacin ta koko sai ya kare waɗannan a sai ya yi da faro da farko sai ya yi su bahin shi a zahar shi la'asar shi magarbatar da zai yi isha'i ba shi a cikin lokacin ta ba ya ce sallolin lokaci da su ba duk guda biyar eh da yi su ba kamar sai da asuba ba sai da asuba eh a'a sai ya asuba na'am hmm. amma da sun kai biyar hmm. bisa ga dan kauli hmm. da wani kauli sai ce sai suka shidda wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace menene hukuncin yin amfani da inhaler ta majina ga wanda yake dauke da azumi inhaler wadda ake sa ga hanci ta majina a ta aljurmu ai in ya shaƙa yana ji ne har can ya nisance ta shaƙa da su bayan gada balle mai shaƙi masu shaƙi an gada su shaƙi shaƙi kuma suna yi ne ta hana wannan kuma ce assalamu alaikum malam yake shine yake hulɗa da wata mata da take bayar da bashin shinkafa cewa mutum zai je ya samu shinkafar da yake son ya saya ya faɗa mata ga abin da ake sai da kwano sai ta ƙara riban naira uku ga kowane kwano da sunan idan wata ya kare sai a biya yake sai an su kudin kwano talatin wurinta bai je sai gumin ba sai samu labari an kama shinkafa gida sai sai kwano goma sai rike sauran kudin kwano ashirin ya yi amfani da suwa ya ce to menene matsayin wannan bashin da kuma matsayin wa'anga kudin da bai sai shinkafar gaba ɗaya ba oho suna ga ko ka su kuɗin ɗaya da laihi da suna an tsara ai kuɗi na tabbaka na ka sai da kwanin shinkawa dubu ɗari da ko? dubu ɗari ɗari bakwai ko? to to tun da ta ce ka ba ta dubu um, da ɗari tara kenan za a ba ta ko? naira dubu biyu eh. to ta baka dubu ta baka dubu 1700 ramce in lokaci ya gabata naira dubu biyu ko shinkafa ka sai ko baka shinkafa ba ko zuwa ta yi ta sauta baka ko ba ai dubara ɗaya ta hankali, wanda wadda ma wanda ma ta ƙara kawo illa da an yi ma al'amari bayani da ya sauki Allah za a wayo kuma haukaciya da addadawanta guda biyu manya da ƙarami babba da karami ko mm. sai an ka dauke babban sai an ka raba karamin gado an ka yi babba da karami da shi da ta tawa aiki ta yi om oh, amma sama mahaukaciya eh ba sai mata ciwo ba ba shi ta mahaukaciya to Allah za ka dubara a haramun nan da ba da ta ba ka ba ta kuɗin da ta ba ka kuɗin in lokaci ka ba ta duk gudana kuma kuɗinmu mu kuɗi na da aka mu'amala da su duk abin da mutum ka bukata da su yana sayi yana yana ba su a bashi saboda haka zinari ko azurwa duk abin da mutum ka bukata da shi ba su a kai a bashi to wajen amfanin nan nan illa ta da hukunci na'am a kuma insha Allah la'akari da lokaci na zamu dakata mulaurukon Allah ya saka ma da alkhairi ta ƙarshe akwai yan uwa da suka aiko suna nema a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ibrahim. وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد abin da ya tsananta duka Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka tunkuɗe mana shari ka tunkuɗe mana bala'i Allah ka biya mana duniya da lahira wannan karatu da shugaban mai son malamai na jihar a Sheikh Abdulrahman Isa Jiga yake gabatarwa a cikin wannan babban masallaci na juma'a da ke nan tsohon mayanka a wannan gari na birnin kabi allah je ka sanya masa a mizanin ladarsa da shi da ainihin alaramma naziru abdullahi duka ubangiji allah ka saka musu da alkhairi mu da muka saurari wannan karatu da abubuwan da aka ba da umarni a cikin wannan karatu allah ka taimake mu ga bin wannan umarni abubuwan da aka yi hani ubangiji allah ka taimake mu ma'anu ayoyin duk da suka yi bayani game da rahama ubangiji Allah ka samu dace da wannan rahama ayoyin duk da suka yi magana akan azaba muna roƙon Allah ka kare mu daga wannan azaba ya Allah muna roƙonka muna ƙara roƙon Allah subhanahu wataala ka yafe ma babban malamin mu Sheikh Sa'idu Hassan Jingir ya Allah ka ji kanshi kai mishi rahama ka sa jannatul firdaus ce makomarsa shekaran jiya ma mun samu labarin cewa shugaban kungiya na tambuwar local a alhaji sani tunau shi ma Allah ya masa rasuwa muna rukun shi ma Allah ka ji kanshi kai mishi rahama ya Allah ka ji duka marigaya mu baki daya tun daga zamanin Adam alaihi salam har zuwa ya duka Allah ka ji su muna da labarin kuma cewa alhaji samu gulumbe yana fama da jiki Allah ka ba shi lafiya Allah ka yaye masa wannan damuwa sauran marasa lafiya mu duka ubangiji Allah ka ba su lafiya Allah mu kuma da muke ainihin da lafiyar Allah ka kara mana lafiya wanda yake zata yi mana amfani duniyar mu da lahiran mu ya Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa tashi tashin hankulan da ke faruwa wurare daban-daban muna roƙon ka ya Allah ka yaye mana wayannan matsaloli din da ke faruwa masu yin ta'addanci da wayanda ke sa su ko a gida ko a waje Allah ka san su Allah ka kame hannayensu ya Allah kai muna maganin su ya Allah Allah ka hutar da mu sharrin su ya Allah ka taimaki wannan gwamnati ta wannan jiha da jagorancin da suke a wannan jiha din ya Allah muna roƙonka Allah ka sa wannan gwamna Dr. Nasir Kauran Gwandu muna roƙon ubangiji Allah kada ka bar shi da dobararsa ya Allah ka bashi ikon aiwatar da abin da zai yi amfani ga al'umma wannan jiha din baki daya ya dukkan abubuwan da yake fatar ya ga cewa yayi na alkhairi Allah ka taimake shi ga wannan Allah kuma ka bashi mashawarta na kwarai waɗanda za su azashi bisa ga hanyoyi waɗanda yake za a samu ci gaba a cikin wannan jiha yi da dukkan shekaru a baya ya Allah muna roƙonka idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa rayuwar mu ta ita muna faɗar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka sa mu shiga cikin gabrukan mu cikin aminci ya Allah ka samu ya amsa dukkan tambayoyin da za a yi mana a cikin kaburukan mu bil qawli sabit ya Allah in alkiyama ta tsayo Allah ka samu ta cikin aminci ya Allah ka shigar da mu inuwar ka ranar da babu wata inuwa sai taka ya Allah ka danka mana takaddun ayyukan mu da hannuwan mu na dama ya Allah ka sa mu iya tsallake siradi ba tare da wahala ba a ƙarshe kuma Allah ka sa jannatul firdaus ita ce makomar mu bi hurmati kitab